أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan yammaci na laraba 23 ga watan al-muharram jirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekaru 1443 daga makka zuwa madina wanda kuma hakan ya daidai da daya ga watan satumba shekara ta 2021 miladiya a kamar yadda aka saba a kowane mako irin wannan na laraba muna haduwa a wannan masallaci mai albarka domin gabatar da waɗannan darussa masu albarka muna farawa da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan littafi na tafsirin ƙoran al'azim na marigayi abul fida ismailu bin kafirin allah ta'ala ji kasa da rahama kuma idan ba manta ba muna nan a cikin suratu yunus a darasinmu na yau zai kunshi aya ta 24 a cikin wannan sura mai albarka sanin allah ta'ala إنما مثل الحياة الدنيا sama'i أنزلناه ta السماء فاختلط na batul ardi. mimma ya akulun nasu wal an'am har zuwa aya ta 25 Allah baraka wa ta'ala wallahu ya ri'u ila daris salami wa yahdi man sha'u ila siratin mustaqim ibn kasirin yake cewa a cikin wannan sura mai albarka yace daraballahu tabaraka wa ta'ala matsala li zaharatil dunya hayatid duniya. وزينتها وسرعة hawa zawaliha. Allah mai girma da daukaka ya buga misali akan ado na rayuwar duniya a wannan aya da irin kawa da take da shi da saurin karewarta da kuma gushewarta bai Allah ya buga misali malam yace bin nabati aka akhrajahu Allah min al-ardi Allah ya buga wannan misali ne da tsiro wanda yake fitar da shi a ƙarƙashin ƙasa bima anzala minas sama'i da irin ruwa da ya saukar daga sama ne ya saukar da wannan tsuran mimma ya akulun nasu ko mimma ya akulun nasu daga cikin irin abincin da yake ci kama daga abincin da ake nomawa ya ce min zuru'in na shuke-shuke da ake shukawa wa simarin da kayan marmari alakhtilafi anwa'iha wa asnafiha da dukkanin bambance-bambancen kalolinsu da ainihin wato nau'ukan waɗannan tsirrai ɗin Allah ne ke fitar da su a sakamakon ruwan sama wanda yake saukarwa daga sama sannan ya ce wa mata kulul an'am da ma irin dabbobi suke ci a irin wannan ababe na tsirrai da suke fitowa a ainihin wato bayan ƙasa gane ko ya ce min abdin wa ƙabbin kama daga ab kuma ab menene ab menene kuma qab qab shine ainihin wato wato tsuro wanda yake yaɗo a ƙarƙashin ƙasa kamar ciyawa duk girman ciyawa tana da adadi ba ta da tsawo tana yado ne a ƙarƙashin ƙasa irin abin da ya shafi gurji wato kabewa da su, wanda in suka fito a ƙasa suke bibiya suke kwantawa an gane ko su ake ce ma'ab kamar yadda ƙur'ani ya ce wa faki hatan wa abba ina fata ana fahimta to sannan wa qad kuma shine abin da ke fitowa ya bishiya ya rasa kamar bishiyar mangoro kamar bishiyar gwaiba kamar lemu kamar ayaba kun ga suna fitowa ne da itace guda ɗaya da tsawonsa daga nan sai su rasa su ake cewa qab an gane ko waɗanda kuma suna ƙarƙashin ƙasa ne ko suna kwanciya suna bin ƙasa waɗannan su ake cewa ainihin wato ab irin su wake idan aka shuka su irin su dankali kun ga za ku samu su ciyayinsu ko bishiyoyinsu. wato ganyen su in sun fito a ƙasa suke suna bunƙasa ne ina fata muna fahimta amma wanda zai fito ya bishiya ya zamanto har yayi rasa wannan shi ake cewa qab dukkan wannan nau'uka na ni'imomi da ubangiji subhanahu wata'ala ya baiwa dan adam ya fitar da su ne a ƙarƙashin ƙasa a sakamakon ruwan saman nan da yake saukarwa ina fata muna fahimta amma kar ku manta da wannan misalin ana yin sa ne dan a buga mana misalin ya ya rayuwar duniya take ya rayuwar duniya take shi ne malam yake cewa wa gairi zalika da makamantansu akwai wasu abubuwan daban kamar yanzu da ake yin noma iri-iri waɗanda ke irin organic din nan wanda kila ba sai an binne su ba ko kuma an binne ma za ku samu wani abu ake yi ya zama dai an yi shi ta wata hanyar ta daban wanda Allah ne ya bada wannan ilimin ina fata muna fahimta yace hatta idza akhadhat al-ard zukhrafaha har ya zuwa lokacin da kasa ta dauki adanta ni adanta lokacin da kasa take a fili babu komai a cikin ta ba wani burge ki za ta yi ba amma da zarar an yi shuka shinkafa aka shuka ne ko masara ko menene in yana fitowa sai ki kalli wurin ki ya burge ki ki kalli iya ganin ki hekta ɗaya hekta biyu an shuka wake an shuka dawa an shuka dankali abin kai gwanin ban sha'awa kai damuna ta yi kyau kun ga haka za ta fardu zukurafa ha kenan ta yi ta dauki adanta wannan abin da ta fitar ana fahimta haka ƙasa za ta kasance ya ce ai zinata halfaniya wannan adan nata mai karewa shukan nan ai ba zai goma ba shi shi wanda ya shuka ko da ta burge shi ai yana da yake so ta yi don ya zo ya samu zaman girbe sau da kai ce wannan adan nata mai karewa alfaniya wanda baya tabbutuwa wa zayyana bi ado ai ahmad bima kharaja min rabbaha min ruqaha wato kasan nan sai ta ubangiji ta ya fitar a cikin ta min zuhurin an gane ko min zuhuri nadratin na ainihin wato kin gani mukhtalifa wato iri iri daban-daban wato mukhtalifatul ashkali wal alwani waɗanda suke da nau'uka daban-daban wajen kala ko ainihin wato nau'i wani ainihin wato ƙwayan ɗa wato kamar yadda yake cewa wato ta ɗauki adanta da abin da ubangiji ta'ala ya fitar a cikin ta ta ƙasa wanda yake da daɗin kallo a bisa bambancin yanayi da launi shine askal yanayi aka ku ga wata bishiyar ƙatotuwa ce bishiya ce ya ƙarama wata kuma a ƙasa ma take kun ga wannan shakalinta kenan sannan alwan launukansu irin abin da suke fitowa wani za ku samu kamar gwanda bambancin shi bai ba da yawa mangwara ma haka akwai bambanci tsakaninsu wani kuma a yalo ne wani kaza ne kowa da irin abin da yake fitarwa duka kuma duk rai ne da ubangiji subhanahu ta'ala yake fitarwa a bayan ƙasa a sakamakon wannan ni'ima da ya yi ta ruwan sama wanda har yanzu yana ba mu misalin duniya ne kar mu manta ubangiji ta ce wa zanna ahluha ma'abota wannan gona ko wannan tsoro ko wannan shuka suka yi tsammanin cewa annahum ay allazina zara'uha wa gharasuha waɗanda suka shuka wannan shuka idan abin da ake shukawa ne kamar shinkafa kamar wake kamar gyada ana shuka shi ne wa zara'uha wanda suka dasa shi kamar irin bishiyoyi da aka ɗauko a dasa ta a wuri kaza an ɗauko ne daga wani wuri waɗanda suka yi wannan aikin suka tsammanin cewa annahum qadiruna alaiha su suna ganin suna da iko da wannan gonar tasu ai rana kaza zan zo in girbe ta rana kaza za mu tsinci amfanin gona ko gobe ko an jima suna ganin babu wanda yake da damar ya hana su gona su ke su suka shuka kuma Allah ya ba su suna da iko kawai za su yi abin da suke so na wannan gona ina fata muna fahimta shikenan ana cikin wannan yanayi Allah ta'ala yake cewa wato annahum qadiruna alaiha ay ala jazaziha wa hasadiha suna da dama su tsinke suna da dama su girbe fa bainama hum kadhalika iz ja'atha sa'iqatun kawai suna cikin wannan hali sun ce gobe ko jibi kafin ranar kawai sai Allah ya turo da tsawa tsawa ta zo aurihun shadida ko wata iska mai tsananin karfi bari da sanyi da akwai abin da ya kamata mu fito cewa shi sanyi na daga cikin nau'uka da Allah ke azaba da shi ina fata an fahimci wannan akwai sanyi a matsayin azaba an fahimci wannan ko Allah ta'ala yake cewa ma tazaru min shay'in atat alayhi illa ja'alathu karami abu na yake cewa rihal aqim rihal aqim din nan ana nufin sanyi ne sanyi mai tsananin azaba sai za ku samu sanyi ana sanyi kai ni zafi nike ji ina son sanyi sai kai matsayin ta kuma takura muke yake ya zama azaba ina fata ana fahimta to akwai da da za ta zo Allah ya ba ɗan wuta azaba da sanyi shi kan shi sanyin azaba ne shi yasa ai lokacin da aka jefa annabi Ibrahim a cikin wuta Allah ce wutan nan abin da za ta zama sanyin bardan wa salama an fahimta ala Ibrahim ba irin wanda zai cutar da shi ba ma sanyin shi kansa ana fahimta ko da saboda haka Allah madauki sarki kawai sai turo da iska wacce take mai tsananin sanyi bari da shadida wacce take da sanyi mai tsanani fa ai basat amraqaha sai ka busar da ganyen wannan shukar gaba da ta busar da su shi kanshi ɗanyen ta ke jikin ganyayyaki kai ne ga wannan kwaya da sai an busar da shi gaba daya ya bushe saboda tsananin sanyi Allah ya busar da shi ya ce wa atlafat thimaraha wannan iskar ta lalata ƴaƴan itacen ko amfanin gonar da ta fito a jikin wannan shuka sannan wani hada kala shi yasa Allah yake cewa ataha amruna laylan sai al'amarinmu duk lokacin da an ce amruna a qur'ani ana nufin azaba al'amarinmu na azaba ya zake ma wannan shuka cikin dare masu ita suna ta bacci auna haran ko kuma da yini ma'ana Allah zai iya turo ta da safe Allah zai iya turo ta da rana ko yaushe iskan nan ta dama Allah zai iya turo ta da ta zo Allah ce faja'alnaha hasidan sai muka sanya shi zamanto karmani asalin kalmar hasid shine busasshen abu ya zama yara riddige an gane ko ayyabasan ba'dal khadirati wan nadara san ya she zaman to busasshe bayan a dazu ko ajiya yana nan danye shar ko da shar gwanin ban sha'awa ko wana kallon sa yana burge shi Allah ya ce ka allam tazna bil ams ke kya ce wannan gona babu ita jiya domin yau ta riga ta lalace ta zama kawai sai dai kufai na wannan guri ai ka annaha ma kanat hasna qabla zalik ke kya ce baka zaman kyakkyawa ba da sha'awa gabanin wannan musibar ta sadi ka wa qala qatada imamu qatada yace ka allam tagna ai kamar baka kasance ba ai ka allam tun'am kamar babu wata ni'ima da aka yi a wannan gudi na wannan shuka wa haka zal umuru ba'da zawali haka annaha lam takun Allah yace haka al'amura suke dama bayan sun gushe ke kya ce ba su kasance ba ke kya ce ba a yi su ba ina fata muna fahimta ba sun Allah ce wa tilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnu alwarithin ina fata muna fahimta in kika je Saudiya yanzu inda inda sauran gidaje na samuda da adawa irin wannan wuraren zaki ga wato mata'inu salih sai kiga kai kya ce ma kawai kaman ba taba zama a gurin ba amma gashi kuma an yi kun gani. da irin wuraren Filistin da sukan yi gidaje da sauransu da dutse suke karsa da hannunsu ana ce allazina jabu sakhra bilwad yadda za a zo a ɗauki diga da injina ana fasa guri su da hannu kawai ƙarfin Allah ya ba su dutse su jira in gani amma gaba ɗaya Allah ya halaka da su ku kwace jiya ba su bane ko yanzu haka zaki zo a shiga wuri gashi ko ga wani wuri ni gida ne ko nan wani wuri kaza ne amma kina tafiya sati ɗaya kwana ɗaya wata ɗaya kina dawa sai kiga kamar ba wurin bane an canza shi kallam Tana bil bil'ams haka suke a rayuwar duniya take malam ya ce to haka al'amura suke wata rana kina tare da mutum sun shiga gobe ba kwa tare kamar ba a yi shi ba ha ina wani ina wanci haka to Allah ta kana bilan haka rayuwa take da ainihin wato dan adam ko da wani lokaci malam ya ce wali hada jaa fil hadisi saboda haka ne ma yazo cikin hadisi ingantacce cewa yu'ta bi an ami ahli dunya za a zo da wani mutum wanda shine mafi jin daɗin ni'ima a duniya Allah ya bashi dukkan wata ni'ima da kike tunani a duniya idan aka zo da shi wannan mutum bayyuhu masu finnari gamsatan, sai a tsoma shi a wuta tsomi aka ce gamsa ko a dan tsoma ko a tire dan tsoma shi an fahimta tsoma shi a wuta gamsatan tsomawa kwaya daya ana fito da shi fa yuqalu lahu hal ra'aita khairan qattu shin wai kai a rayuka ka taba ganin alheri wannan wutan shi fa aka tsodaya ka tsoma shi kuma a duk duniya ya fi kowa nima duk duniya ya fi kowa ni'ima da jin daɗi da hankali da wadata da kaza da kaza da kaza da kaza ana tsoma shi a mai tambaya ka taɓa jin wata matsala a rayuwarka ta duniya hal marar da na'imin ƙasu ka taɓa jin wata ni'ima kai ka taɓa sina abubuwa da haka kaza kaza ya same ka fa ya ƙulu la sai ce a ba abin da ya taɓa samu na ni'ima an fahimta saboda wannan tsomi ɗaya ya manta da shi ni'imar ta duniya gaba ki ana fahimta ya ce wa Utafi a ashaddin nasi azaban fid dunya sai a zo da mutumin da ya fi kowa tsananin azabtuwa a nan duniya an gane ko shi ma fa yaghmasu fin nari fa yaghmasu fil janna afwan fin na'im a tsoma shi a cikin ni'ima ta aljanna ghamsatan tsomi ɗaya kawai a dan saka shi ya fito ila dan leka shi ne kaga aljanna na kulle ka tana yana dan leka sai a dawo da shaka misali wannan abin da zai gani da zai shaka ya ji dadi kawai sai a tambaye shi sun mai yuqalu lahu hal ra'aita bu'tan ka taɓa ganin bakin ciki da damuwa a rayuwarka gaba ɗaya an gane ko a masa wannan tambaya fa ya la shi ma sai ce ban gani ba ban gani ba wa ta'ala ubangiji ta'ala ce ikhbaran anil muhlikin yana ba da labarin wanda suka halaka yake fa asbahu fi darihim jasimina suka zamanto gawawwaki an gane ko azbi a cikin gidajensu ka allam yaghnau fiha ke kya ce ba su taba zama a wannan gidajen ba an gane ko ana bada labarin adawa an gane ko sun maƙala ta'ala nan ubangiji ta'ala cewa kadhalika nufassilu al-ayati haka muke rarrabe ayoyi ainu bayyana al-hujaj wal adilla muna bayyana hujjoji da dalilai liqaumin yatafakkaruna ga mutane masu tunani fa ya'tabiruna bi hadha al-masal su wa'azantu da wannan misali da Allah ke bugawa fi zawalid dunya akan gushewa da kadewar duniya an ahliha ga ma'abotanta kuma gushewan nan fa tana yin ne sari'an cikin sauri ma'a ga firarihim biha duk da yadda su din suke ruduwa da ita wa qad daraba Allahu ta'ala masalan hayatid dunya bi nabatil ardi ubangiji ta'ala ya buga misali na rayuwar duniya da tsoro da ke fito a ƙarƙashin ƙasa fi ghairi ma ayatin fi kitabihi aziz a ayoyi da dama cikin littafin alqur'ani da kuma kamar tsallake komai ba a daidai na wasirarihim biha duk da rutsuwa da suke da ita ko tsayin mawa'idiha iko da suke da shi da yadda da dukkan alƙawarra na duniya mutum yana da iko ko yana da tabbas cewa ai ya saka hannun jari akan kamfani kaza yana da shiya kuma ƙarshen wata tabbas yana da biliyan kaza yana da iko ya san abin da zai samu da kuɗinsa bai yi asara ba cewa lallai duk lokutan mawa'id lokutan da duniya alƙawari rana kaza ga wakil kaza kamar ma'aikaci ne na gwamnati duk ƙarshen wata yana da natsuwar kawai yana da albashi kaga yana da iko da alƙawuran duniyar shine ma wa'id lokacin da duniyar take zuwa mata yana sani akwai wanda duk kace yake samun kuɗin sa ko akwai wanda kullun ne ko ba haka bane akwai wanda wata wata ne akwai wanda kowa da gwargwado to mutum ya yarda da duk waɗannan abubuwan da take zuwa masa ina fata muna fahimta yace wa tallafa ha anhum da kuma ainihin wato kubcewa da take yi gare su sun san cewa za ta ƙari ba matabbata ba ce ya ce da man a hafa min tsabiha alharbu min talabaha man man talabaha na daga cikin ɗabi'ar duniya an gane ku na daga cikin ɗabi'a ta duniya ba ku guje ma duniya bimanta kuma zo ki ta neman kuɗi duk wata hanya da ake neman kuɗi kin bi kin yi adashi hannu bakwai kin sai kaza kin yi ciwo kin yi duk abin da ya kamata a yi kuɗi yanzu ba abin da baki ba kin an ce ga wata hanya ana yi sai kin kutsa kai amma la kudin ya ki zuwa kudin ya ki zuwa ke ce komai ke ce wankau ke ce dakau ke ce ranau komai duka ke ce ina neman duka sai kin tara amma duka ba sai ki zuwa ina fata ana fahimta kuma duka sai su ki zuwa a duniya ke naka take ita gujewa wanda ke binta take sai ta zuwa gure shi sannan wa talabu liman harab minha amma wanda ya guje mata ya juya mata baya ita kuma shi take bi duk ka juya mata baya gaba da ce go kuma tana biyo sai ta zuwa haka duniya take sai hanya can ta bude sai kuma duk ba so ha ni ka ba to haka take tana bin wanda shi ya juya mata baya ne ina fata muna fahimta to ita ranar dabi'a ce ta duniya wannan ya ce wa Allah tabaraka wa ta'ala masalar hayatid dunya bi nabatil ard fi ghairi ma ayatin min kitabil aziz ko yawa ce Allah madaukin sarki ya buga misalai da ainihin wato tsiro na ƙarƙashin ƙasa a ayoyi mabambanta cikin alkur'ani qala fi suratul kafi ya faɗa cikin suratul kafi misali malam zai bada yace faɗin Allah ta'ala wadrib lahum masalan hayatid duniya kama in anzalnahu minas sama Allah ya buga musu misalin rayuwar duniya kamar ruwa da ya sauko daga sama fakhtarata bihi nabatul ardi sai ainihin tsoro na karkashin ƙasa suke cakuɗa wannan ruwa da Allah ya saukar fa asba hashiman ruhur riya sai ya zamanto shuka ko tsiro wanda ainihin wato iska ke kada shi an da wurin abu shi yake wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira Allah mai iko ne akan komai wa kaza fi suratul zumar haka Allah ya faɗa cikin suratul zumar al-hadid da suratul hadid sannan yace yadribu Allahu bi dhalika al-masal al-hayat ad-dunya kuma duk a waɗannan surori ubangiji ta'ala ya bubbuga misalai ne da ainihin wato ado na rayuwar duniya wa qala ibn jarir al-qudri ibn jarir yake cewa haddathani al-harith حدثنا عبد العزيز حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام سمعت مروان yace naji marwana ya'ani ibn al-hakam yaqra 'ala yana karanta wannan aya akan minbari wa zayyanat wa dhanna ahliha annahum qadiruna 'alayha wa tayi ado ma'abotan sun yi tsammanin suna da iko a kanta yace ma kana illa bi zunubi ahliha ubangiji ta'ala bai halakar da wannan gona ba face da zunubin ma'abota wannan gona wato zunubai masu noma ko masu shuka suke aikata su Allah ya halakar da wannan shuka qala qad qara'atuha yace na karanta ta wa laysat fil mushafi yace ba ta cikin qur'ani qala ibn abbas ko falasir fil mushafi ko fa qala ibn abbas ibn abdullah ibn abbas hakaza yaqra'unaha ko ya qara'uha ibnu abbas yace haka dan abbas ya karanta ayar yace fa arsalu ila ibn abbas fa qala hakaza aqra'ani abi ubay ibn ka'b haka ubay ɗan ka'b ya karanta gini ayar wa hadhihi qira'atun ghariba wa ka'annaha ziyadatun litafsir yace wannan karatu ne garibi kamar tsari ne wato a wajen wato tafsiri ko fassara wani lokaci suka rubuta sahi a ciki amma yadda ayar take shine wa zayyanat wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha kamar yadda yake a cikin alqur'ani to shi da ya karanta ayar kamar yadda kuka gani sai karawa wa ma kana Allahu liyukhliha illa bi dhunubi ahliha ina fata muna fahimta amma duk da aka bibiya abin kun ga cewa wani abu ne wanda yake sharhi ko ma'anar ita kanta ayar shi yasa lokacin da aka zo rubuta Qur'anin lokacin shi wato jam'i na ƙarshe lokacin wa lokacin Usman dan Affan a yadda ba a karɓan dukkan wani sharhi an fahimci wannan ko idan aka kawo aya ba za a rubuta ta ba sai an tabbatar da alarambomi sun ji aka yi ke. annabi ya karanta shi a gaban mala'ika jibrilu karatun sa na karshe kuma yana daga cikin abin da a goge shi ba ina fata muna fahimta abin a rubuta tare da cewa dukkanin su alarambomi ne amma sai an yi irin wannan sannan a tabbatar so ba a buƙatar sharhi kuma an yi riwayoyin kowanne daban-daban ne ba a cakuɗa shi ba a wuri guda misali a hada hafsu da warshu da ƙalun da kaza duk a cikin ƙur'ani ne a'a ba kuma rubuta shi a hashiya ba ko a hamish suka ce saboda kada wani ya zo ya kalla ya ɗauka asalin rubutun da ke cikin mazanin ƙur'anin kuskure ne wancan na hashiyan shine gyara ko shine daidai to sai aka yi haka ba kowanne an ware ƙur'anin sa daban ne haka aka rubuta shi kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karanta shi kamar yadda ya ce an so kuma da Qur'ani da harfa guda bakwai daidai nan zamu dakata muna fata ubangiji ta Allah ya ba mu ladan abinda muka fita daidai wanda muka kuskure ko karancin ilimi Allah madaukakin sarki ya yafe mana